ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبوديا الله سبحانه وتعالى جل جلاله ميكوى ميكومي ميكو wanda cikin na'imarsa da yardarsa subhanahu wa ta'ala ya kaddare rayuwarmu ta kawo wannan yammaci mai tarin albarka yammacin wannan rana ta juma'a biyu ga watan rabi'ul akhir hijira ta manzon tsira annabu rahma sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu da haka yi daidai da ranar ashirin da takwas ga watan goma miladiyar shekara ta dubu biyu da ashirin da a wannan masallaci mai tarin barka mai suna masjidu abubakar a رضي lauta na amma وأرضاه wanda yake wannan unguwa ta bayan titin seminarin garin jos babban birnin jihar Filatu, muna ci gaba karatu cikin littafin alkaba'i na babban malami imam shamsuddin al-zahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda ba mata wanda cikin alkabira kulkura wato kabira ta farko ita ce kuma mafi girma ita ce a shirku billah yin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala domin kuma ya ba da abin da ta fito ko da kan ta kai tsaye inda ba da ke ba an kawo ka ba irin ashirku billahi ta'ala wa huwa mu'ala yace mafi girman ka ba shi wanda ya fi kowanne ko ga kwata-kwata cikin da wuzuru shi ne yin shirka da Allah su sarki ita ko shirkan nan ta kasu kashi biyu a haɗu kuma ɗaya daga cikin biyu shi ne an yi ta'ala lillahi nidda wa yi kubatu gairuhu a sanyawa wa yi kubata gairuhu a sanya wa Allah kishiya kuma a bauta ma wani wanda ba Allah ba min hajarin kaushen da wanda yake dutse ne ko bishiya dutse ko bishiya a ko masu bautar wata aw nabiyin ko masu bautar annabi aw shaykhin ko masu bautar wani shehi aw najin ko masu bautar tauraro aw malik ko masu bauta masarki, sarki aw gairi zalika ko wani wannan wa hadha huwa shirkul akbar wannan shine shirka mafi girma الذي ذكره الله عز وجل وأن الله من جرمى بوايا يا أنبتا قال تعالى الله مستكيس إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء lallai الله من madaukakin بايا baya تاوى mutumin da duk ya yana shirka da shi amma duk wani laifin da ba shirka ba Allah ta'ala yana gafarta shi ga wanda ya so wannan aya ta wuce suratun nisa suratun nisa aya ta da 48 wa qala ta'ala mafadin Allah madaukakin sarki da ce inna shirka da gudun abu ke lallai shirka wato duhu ne mai girman gaske wannan gabar ita ce wani hakim ya ja hankalin ɗan a lokacin da ya ce shi wasiya ya ce da ya ce ya kuma ya lasu shirkin da inda shirka da zai ma'azin kada ka shirka da allah kada shirka duhu ne mai girman gaske ya gama mai hujja da maganar irin maganar da sahabbai shi ga musan Allah sallallahu sallama da suka ce ayyuna yau filin nafsa waye daga cikinmu wanda ke zane kan shi ba cikin alkawari ne Allah ya yi a kan cewa da ba shi wani ba kula ika da kuma abubuwa kuma mutane su ne suke da aminci a tashin kiyama kuma su ne ne gaskiya ne Allah a yuna nan mutum nafsa waye da mutum bai taɓa zalin kan kanshi ba sai sha a ba wannan zalin kan kanshi kuke ba ba ku ji fatin nutsuwa da ɗan zama da ya ce ya wuna ya lafi shirki la ya kai ɗana karka shirka da Allah inna shirka da zulmun azim da zai shirka da zulmun ne da girman gaske wa qala ta'ala da fadin Allah wa ta'ala innahu من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار يدعى الامر من الشرك دون من بين الشركاء الله بمعنى يموت من كبابا وقد حرم الله عليه الجنه حقيقه الله اكبر يا حرمت ونموت من الجنه وتعزنا تا حرمت اكل ونموت من ومعواه النار wato makomarsa ita ce rubuta zai da goma kuma har abada babu ranar da ta cika da babu mutuwa mutuwa guda ɗaya ne idan aka mutu daga nan duniya to an gama mutuwa kenan ba za a ƙara mutuwa ba idan ya ta tashin kiyama to babu sauran mutuwa sannan kuma aka bar wannan duniyar kuma ba za a dawo cikin ta ba yanzu rayuwar da za a yi a kiyama ce za a yi rayuwa gidajen kuma guda biyu ne imman jannatu wa imman na kuma idan janna wa imma idan na ko dai mutum ya zama ɗan aljanna ko ya zama ɗan wuta babu gida na uku waɗannan gidajen su ne ƙwaya biyu rar da ake da su malakin wal ayatu ila da kasira lalle ayoyi a cikin hakan suna nan da yawa a cikin haka kamar ashraka billahi kuma mata mushrikan duk wanda ya shirka da Allah sa'annan ya mutu yana shirka kaga kenan ashe idan mutum bai mutu ba kenan Allah ya ba shi dama zai ke tuba ya gyara ko da ko shi ne ma boka ko ga mushrikai na duniya baki daya idan ya tuba ya gyara alkawari ne Allah ta'ala zai karɓi tubansa kuma zai yafe masa amma kamar an shirka billahi duk wanda ya shirka da Allah kuma mata mushrikan sa'annan ya mutu yana mushriki fa huwa min ashabin nari qat'an to wannan yana daga cikin ma'abota wuta a yanke babu kai bi ma'ana duk wanda ya mutu yana shirki. zai shiga cikin wuta babu kuma ranar da zai shiga ba zai dawo duniya ba ba kuma zai mutu ba kuma ba shi fita daga cikin azabar kuma kuma ba zai saba da azabar ba Kuma yi yanzu kama an man amana billahi wa mata mu'minan ko wani ashabin janna kamar yadda kuwa mutumin da duk yin imani da Allah ya mutu yana mummini yana da da Allah fa huwa min ashabin janna shi wanda yana daga cikin ma'abuta gidan aljanna Allah ka sanya mu a ciki wa in usiba bin nar ko da kuwa ta kai ga zunubin shi ya sa an mishi azaba da wuta an fahimta ma'ana mai sako ne ya sama wa Allah kuma zunubarsa sun kai Allah ya babbaka shi a wuta to a ƙarshe ne tun da zai ya mutu yana mumini da ƙarshe za a fitar da shi daga cikin wutar bayan an gama masa hukumar da ta tantance shi sannan a wanke shi a kai shi gidan aljanna kenan shi mutum musulmi da ya mutu ba shirka yake da Allah ba to yana nan ta haka mashi'atul rahman تحت مشيئة rahman karkashin ganin damar Allah idan Allah ya so tun bukun farko ma zai ce ya yake ma wannan bawon ba ɗaya su ba saboda wani dalili da Allah ya so ya ce masa dalili idan kuma Allah ya so zai asabtar da bawon gwargwajen zurbansa daga ƙarshe da wanke shekashi gidan su shi ya sanya addinin musulmi jama'a babbar kyauta ce da sai wanda Allah ya zaɓa da cikin bayan shi yake masa wani kyauta domin duk wani wanda ya mutu yana mutu in dai ya mutu yana mutu tabbata shi na jama'a kun fahimta wannan tabbaci lazimi ne zai shiga aljanna cikin musulmi ko da ko mai sabo ne abu ɗaya ne zai hana musulmi shiga aljanna shi ne mushi ya mutu yana shirka da Allah ya sa ya ce ko bukata da shi ne sai ta shirka domin mu guje mata amma don aikin ka na sako ba sai hana ka shiga aljanna ba kana nan lokacin gaggawa Allah ya Allah ya so tun farko zai ya kai maka ya so kuma zai azabtar da kai to ba a son a kai ga azabtuwar kowa wurin sa shine ne a dace da gidan aljanna to kaga nan. ke lalle ya kamata mutum ya sai su shika mu kuje mu musamman a wannan zamanin da samari za ka ga mutum ya yana tsarin yana shirya da Allah don ya samu kuɗi wanda wannan kuɗin ba za su hana shi ganin rashin ciki ba a rayuwa kuma ba za su hana shi mutuwa ba kuma da zarar ya mutu wannan duniyar wanda yake kwanaki ne ƙididdigaggu ɗan ƙanƙan ba mu karanta da ku ba karatu mu ba cewa annabi nuhu alaihi salam da yake ba wa mutanen sa labarin wannan hukumar ta annabi muhammad sa'adar da za su zuwa kuma ta karshe suka ce da shi yake cewa da su al'ummar karshe da za su zo shekarun su fitin ne ko da kaɗan suke aura su kuma a zamanin su mutum yana shekara dubu na duniya to shirka al'ummar annabi yana wani labari ita shi ta zo ba za ta ma ka cikin da ba ta sirre ta ba shi kaɗan ne za ta zaura a cikin sai suka tambaye shi yanzu wannan al'ummar har za su iya gina gida da za su zauna a ciki shekara sittin ko da wani har ma za su iya gina gida sai dariya sun ce gida da siminti da dutse da bulo za su rika ginawa hawa hawa bai da yi. ta duba to don haka wannan rayuwar da take gani zanko ne din kankani sai ka kai ta yi wa kanka tsakiyar da babu ba ka mutu kana shirki kana shirka da Allah bayan kuma duniyar da ba ta yashin da kuma duniya ko ta ba in ka hawa duk wanda ya hawa wani shekaru amma dai ne za a koyi ka gaya kowa shan kwayoyi na bature ne yau zan kokari ko kokari ji cikin ma haka za ka gaba don haka don me kuwa za ka yadda ka sai da lahirarka a duniyar da ba ta da tabbata don haka mala yake cewa وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة yadda ya zo cikin hadisi sahihi wa imam bukhari da muslim suka rawaito a cikin sahihin su a cikin bukhari a cikin muslim a cikin bukhari ya zo hadisi da rasa dubu biyu da ɗari bakwai da sittin da shida a muslim kuma ya zo hadisi mai rasa tamanin da tara daga abu hurairah Allah ya kare jami'ai أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتدين النبي من خلال أهل الله يأتي ألا أخبركم بأكبر في shin ba zan ba ku labarin mafi girma daga cikin kaba'ir ba manyan zunubai talatan ya maimaita haka su ƙwarin bala ya rasu yamma sai ta ka haka ya annabi allah lalle muna so ka ba ku labari domin mu ji mu guje musu kan mu auka shi bayan ta annabi Allah ce abu na farko ke a shirafu billah yin shirka da Allah wa uququl walidai da kuma saba wa iyaye yana da ki mai yanka da yake hallaka mutum ya dawo wa mutum al'amuran rayuwarsa ya kasa gane gabansa da ka. kuma ba zai gama da duniya lafiya ba ko kokulwa da dai ba yana da kilafuka guda biyu da masana sasana mai ce mutane guda biyu masu irin laifuka guda biyu allah baya taba jinkirta musu wayan da su a cikin daga duniya allah yake fara kankana musu domin tabbas bala'i da fitina duniyar za ta dame da na kirkice musu su kasa gane gabansu da bayan ya ce da gaske akwai hukukun walidai mai sa'a wa iyaye iyaye su ce dama ya ce shi hagu zai wani ma ya yanke wata da iyaye ya yi fushi da su ya daina wata da su irin wannan dan ko mace ko namiji ba ta gama da duniya da nuna mutum na biyu shi ne mutum da ya kasance a zari. duk mai zalunci shi ma manzala ta salama ya ce ba ya taɓa gamawa da duniya lafiya allah ce to ga shi da nan mamalin da ya tashi ambata mana hadisin manzala ta salama da ya ce wa sahabbai shi ku zan ba ku labarin mafi girma cikin zunubai ba da ya fara da shirka da Allah sai biyu bayan da hukukuwa da gai ma'ana saba wa iyaye wa kana mutaki an fajalar da mafal a lokacin da Allah sanar da ke ba da labarin wannan hadisi yana shi shi ɗaya sahabban shi suna kewaye da shi mutaki an bi ma'ana yana shi shi ɗaya sai ya koma fajjalar bayan ya kasu na biyu zai kasu na hukun don girman ta musa salama sai ya zauna faƙalar sai sai hada wa kawun zuwa yadda ku saurara ku ji da magana ta ƙarya ƙarya da take gani babban bala'i kuma mutum da girman a mashi da ƙarya ya zama kai burinka in ba ka yi karya ba da zai ba kawai duk labarin da za a baya in ma aka ce ai wane ne ba da wani labarin to kan kan ku gargada shi ta ga kuwa an girma ya ba ƙarya a rayuwa ba sifa ce ta mubini ba sifar yan wuta ce ƙarya ta rikin ka ba da zuru manyan wannan wani ma ba a nema ba ba a nema daga gare shi amma sun karya don ya rige mutane ba da karya musiba ce ba a ado da ita annabta sallama sai sun ala wa shahadar zuwa ya ce ku saurara ku da ba da shaida ta karya ba ga wurin makaya amma yanzu kana ba da shaida tamkar kamar kana wuri musa salama a sashi riwaya ya ci gaba da maimaitawa sahabin ya ce فما زال يكررها حتى قلنا ليته لك يتأثر لك بشر هنا غير تولى الكلمة زي كما الدولة لك دليل كرية دبال شيخ كرية سؤال كثير كمان يكون غير تمرين شهور الكبر ثانية الفتن في الإسلام لا أسلم يا شيخ بيدري يا سيدنا متى جرما الأمل شيخ يا تميمي وقال صلى الله عليه وسلم نبي الله تعالى وتعالى اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات فكتب أبوه guda bakwai masu hallakarwa ijitai saboda muhimmin mutuwa da zai kusurci abubuwa guda bakwai masu hallakarwa da kuma zo cikin hadisin bukari shi ma da musulun فذكر منها الشرك بالله صلى الله عليه وسلم لإنسان السفارة sai ya lissa wani shirka da Allah yin shirka da Allah yana da cikin zafin mubifa wa ƙara sallama man baddala dinahu fa'ulu wanda duk ya rida ya canza addini shi a kashe shi amma kisan ba kowa ne zai da shi hukunci a hannunsa ba alfari musulmi shi zai ke mai hukunci bayan an mushi wa'azi an mushi izalafi shubuwa da ya kawo tilhujja idan yana da wata shubuwa a gamsar da shi a kauda mishi daga wata shubuwa a tsalla mishi da hujja idan ya kirawa bayan kwana uku alfari sai ya zartar da hukunci kisa a kan shi wannan annabi ne alaihi shi ya faɗi cewa man baddala dinahu fasturu wanda duk ya canza addininsa hukuncin da shi ne ku kashe shi ma'ana ya ga musulunci ya koma kafarci kuma ma a tsawo tsarkun yau a yau wannan abu yana ta yawa yana ta ƙara faɗaɗa a cikin zamani wani yana da alaƙa da kuskuren da aka yi a yau na wata da karatu na addini yaro saboda zai tashi bai sanya ake tsarki waya ya ake tsalla shi dai kawai ya tashi ya ga ana yi ya shi ma ya zoke ga kuma yanayi na yau da aka samu kai su kuma masu yada addinin karya suna ba da kuɗi don haka za su yi samari suna da su da kuɗaɗe kuma samari suna yin rida suna barin addinin musulunci to kaga idan akwai shari'a ga musulunci to hukuncin wannan shi ne za a kashe shi alƙali da zai da wani sami shi wannan misali ne na shirka nau'i na biyu daga cikin shirka shine abu bin a'mali to wannan shirka ta fara da ta wani farko wannan Har da nake yi ma'ana wurin auka mata domin ta farko kowa ya san ta zai guje ta ya san farka ma wani allah shirka ne ya san zuwa cikin boka shirka ne da allah za ku mutane sun guje ma wani to amma wannan da shi ne mutane da yawa su fi aukawa ɗan ne sai wanda allah ya sani shi ne yi a cikin ayyuka ayyuka mutum ba zai yi abu don allah ba sai don gani don mutane ko gani idon wani wanda shi yake so wannan suke yawa kamar fara الله ta'ala mai da ta kwanci ke cewa wani kada ya kuɗi ƙafa wa bihi ka fi amala tsari har wala shi ka fi fata ta wani yi a hada cikin tsoron da kani aya ta ta yi shirmanu ubangiji ta'ala ya ce wanda duk ya kasance yana kwanayin haɗuwa da allah lami lafiya to falyamal amalan saliha yayi aiki aiki kyakkyawa wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya sake yayi wa Allah shirka a cikin bauta da wani daga cikin wannan gaba daga cikin abu mafi hatsari a wannan gaba da ma akwai mutanen da ba za su iya bin kasar ba masallacin da yake ba ba su shiga ba sai sun duba daman da hagunsu saboda ne kada a gan su a wannan masallacin a ce ai ba ta mu suna kungiyar suwa ne duk lokacin da ibadar ka ta zama wani za ka yi ne don wane ya ce kana tare da shi a ce mu shekaru suna da yawa Allah ta'ala cewa yi kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin cewa ka ya musu cewa lallai sallata da yanka da nake yi wa dabba da rayuwa ta da mutuwa ta duka ga Allah suke shi kadai wanda abokin tarayya alƙawari ne ba zai yi wa Allah shirka da kowa a cikin wani abubuwan ba to kaga duk sa'ad da zai zama sallar da za ka yi ne saboda wane ya ci na kai na shi to ba ruwan Allah da wannan sallar ka yi sallar don wani sai sun yi mani da cikin shiru na abu da amal dole ne ya zama ka yi aikin ka don Allah kuma ka yi koyi da zakatar Allah a cikin aiki ma'ana ka koyi da zakatar Allah sa kalama a cikin wannan aikin kafin aikin ya zama karfafe a wurin Allah to don haka kenan yana daga cikin nau'in wato shirka mutum ya yi ibada don wani ba don Allah ai la yura'i bi amalihi ahadan kada ka yi aiki ka don wani ya gani ya yaba ko don ka ba wani haushi don baya tare da kai wa qala sallallahu alaihi wasallam ta nabi mai tsira da tsara da mutane ya ce iyyakum wa shirkul ya yace a hirkun ku ina muku gargadi ji manzon Sassanar sallallahu alaihi ya ce ku guji karamar shirka قالوا يا رسول الله karfashin jami'in Allah wa bashin kun amsa mece ce shirka. ka zai sai ce arriyaku yin aiki don ka birke wasu don wani ya gani don wani ya yaba aiki ibada wannan ita ce shirkun asfar يقول الله تعالى يوم يجازي العباد الله مصر في التجديد فديه a ranar da zai sakamako da bayi ya amali da ayyukansu da suka aikata sai ce izhabu ila allazina kuntum turabunahum bi amalikum idan Allah ya zo yin hisabi a farfajin tashin alƙiyama akwai mutanen da za su zo ga Allah ga ibada sun yi sun yi sun yi zakka sun yi hajji sun yi umara duk wani nau'in aikin alkhairi sun yi sun yi jihari sun ciyar da dukiyarsu suna jira a ba su sakamakon tafi gidan aljanna Allah ta'ala sun zai ce da su ku tafi zuwa ga mutanen da kuke yin ayyukan gudunaninsu su su saka muku a wannan yini. a fahimta? Allah ta'ala zai ce da su يوم جاز العباد أن في مباشرة كمهر بأعمالهم تأيوكا سبجد والجن إذا هبوا إلى الذين كنتم تعاقونهم كنت بسوى كنت أن تكتب كنا نمنا وسأيوكم بأعمالكم تأيوكم في الدنيا من الدنيا فانظروا قلوبا هل تجدون عندهم جزاء shin za su samu أو sakamako ذاك wurinsu da za su saka muku hadisi ne sahihi ma da yace الإمام أحمد يا رب في المسلم مجلد نجير آه، شاكي لا بريد مدى شرين تقف سوى بريد مدى شرين تقف إمام البيهقي يا كاوش شاكي حديث من لما تدوشي da ɗari takwas da talatin da ɗaya sannan masahul في da sahiha شيخنا الباني رحمه الله في الدين الألباني ناصر السنة يا إنك التحديث أتكن آه، سلسلة صحيحة حديثي للبا كريكا لهم بنت آية فالولا جبع شيء تجد هذا بابا انا جني يا ديبا يا tafi ya ce gaban Allah Allah ta hara ya ce ka tafi wurin da kai domin su ka nemi sakamakon ka babu abin da zan baka a wannan rayuwa wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi mai kira da kira ta fata garin shi ce yaqulu Allah Allah madaukaki zai ce man amila amalan ashraka ma'iya fihi ghairi fa huwa alladhi ashraka wa ana minhu bari yake cewa musa salama ya ce allah zai furta cewa duk wanda ya aikata wani aiki mana amila amalan wanda ya aikata wani aiki an shirarta ya fiye gairi neman tarayya da wani a cikin wannan aikin nawa ba huwa lillazi ashraka to wannan shirkar da yi babu ruwan Allah da ita Mana aikin da ya yi na wancan mutumin ne da ya yi domin sabar Allah wani Allah ya ce wa hana yin bari Allah ya ce ni kuma lallai na farfanta daga wannan aikin nashi da ya kasance ya yi shi ba don ni ba don wani ko da sadaka ce kyauta ne sallah azumi ko wannan ayyuka in ka yi shi don wani kiyamun lai a kowace ne kiyamun lai ba ni zo da safe sai rika ba mutane da ba da wallahi siya, na yi ne wajen rika a yi na ji daɗi jiya nan na tsaya wurin tsawa ta da dare baki bacci ba ina ta asuwa ina sallon ina na kaji ayya kenan ba ruwan Allah kuma da wani aikin na da to wallahi shi duk ne shirin da sani sai na yi azumi in tsara da ayyawun bai wa kake gayawa ranar kiyama za ka je wurin wanda ka gaya wa mutum da duk da tulatar da babu ruwan Allah bai ba da ka san yi wa banza za ka kana aikin da kawai ka yi tsakanin da Allah ka nemi ladarka a wurin Allah shi ne yake da abin da zai ba amma tana ba wa mutane labarin da kawai da ake Allah ya barranta da wannan aikin babu wani Allah shi وقال يسر من سمع سمع الله به ومن راى ومن راى راى الله به ya ce wanda ya yi abu don yi jiyar to shi ke allah zai jiyar da wanda yake so su ginin wanda ya yi aiki domin ya an gane ko allah zai bar shi da riyarsa masu faɗan su faɗa su yaba ko su bushe, dama ya yi domin su yi wani abin wurin da sarrafa lawan hadisar da na allah zai da shi لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالنبي من كرة كرة فتح كريش ياتي والبصائم ليس له من صومه إلا الجنون إذا ساته من أزمي ذاته من لغة إلى أزمي أما باشدة لا لكومي إلا الجوع والعطش سيوم da kishirwa kawai na banza da nishaɗi ورب الغائب ليس له من قيامه إلا الساعة ذات يمكن أي وجر أما بعد ذلك كوما يمكن أن تشبه كوي da ma ya yi bacci ya mutar da kansu saboda ya yi zafi yana ba da labari ana jin ba a a cikin da na biyu a shafi na 373 imam al-hakim da kuma bai hasi a cikin sayi gujjari ya zo hadisi mai lamba dari uku a dubu uku da dari uku da tafiya يعني ينا نفي أنه إذا لم تكن الصلاة والصوم لوجه الله تعالى إذا يكتن شيء bai kasance sallar mutum da azumin sa ya yi shi domin allah maɗaukaki ba ne to falasawa wa rabu ba shi da lada kama a rawa kama ruya an salatalama kamar da aka rawaito daga wurin annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi annabi qala سوى النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعمل للرياء الى الصنعه مثال mutum da yake aiki domin riya ko domin a faɗa a ji a faɗa yadda kamar sanin da fi yau na kisabu hasha kamar mutumin da zai cika wato ledarsa ne da tsakuwa kuma ya zubin suka ya shiga da gini sai ya shiga kasuwa da wannan tsakuwar wanda ya kayayyaki a kasuwa da tsakuwa ba ta gani shirman banza ke ko babu abin da zai wa zai ɗauki ka ba mutum ya ba su kayan ganonin da ta kuwa da bashi an fahimci wani ba ina ta haku a damar bayan idan ya bude ledar tsakuwan nan a gaban mai sai da kaya Ba ina huwa hasha sai ya ga ai tsakuwa ce wa zarba wajen sai ya watsa mashi a fuskar shi wala manfa'a da lahu ba shi da wani amfani fikisi a cikin wannan jakar ledar nashi cewa mafalatin nasi face abinda mutane suka faɗa kawai da kan wannan yana daga cikin abu mai hatsarin gaske wanda wato sai wanda allah ya mutu to da yawa da suke ne aiki musamman a wannan duniyar da yanzu ta social media mutum zai da wata duniya ga shi yana a yana yake ba laifin ba ne wata su yi tura da kuma amfani amma kuma ba wani kai ya zama kai da kake tattankan da kanka an fahimtar ko kuma ka yi abuwa wanda ya ganka sannan ka zo tana ba mutane labari hatta aiki na giriji ai yana daga cikin mutane da manzala ta sanar ya ce Allah ta hada ba zai taɓa ce musu basu ya musu azaba ko da kuwa mutum ya mutu ba mu shirin ba aikin sako yake amma yana yin aikin sakon nan ba wanda ya gashi kuma sai zai ba mutane labari to duk wanda yake wannan da shi da wanda yake aikin sako yake a bayyar jama'a babu kunya ba su tsoron ba to waɗannan mutanen guda biyu a nan sa sarara yake ranar kiyama ko da wani mutu ta shekara da Allah Allah ba zai tare da mutu ya musu azaba su ba ta karkashin ganin damar Allah da aka ce in Allah ya ce ya ce musu sun farko a su wannan hakman ne sai musu azaba da yawa za ka samari za ka fi fasikanci da yan mata da nan suka kwanci abokan su sun gaba da labari ai wanci da ta ne da ita da tare da duk da irin wannan ranar tsiyama sai Allah ya a azaba haka mai shan taba sigari sabo ne na Allah kuma yana yi a bainar jama shi ma sai Allah ya azabta da shi Allah ba sai ya ce masa sai ya mishi azaba matukar yana yi wani abin mata wajen ma haka ne ke yi mai aikata sako gaban mutane da kuma mutumin da zai je ya yi saban da ba wanda ya gani kuma ya zo yana ba da labari mai kyau don haka ya ce wala mafata da wuri mafaratin nan ba shi da wani abin amfani a cikin da kan da safafe ko aikinsa a cikin maganar da mutane kawai suka faɗa sun yaba ko sun kushe shi ke lagu gare ma amla a kisa abinda ya zama shi ne cika wannan da kalle da nashi wala yi wa fadi shay'an babu wani abin da za a ba shi da wannan ba ka za ka kalle ya amalu da biya to har da mutum da yake aiki na riya wa sun'a da don aji a fata balai da mutum amali zuwa mamalin nas ba shi da ladan komai a wurin Allah face abin da mutane suka faɗa a kansa wala tawaba da hukun ba shi da sakamako na lada a ran tashin kiyama قال الله تعالى الله سبحانه يتواب ومدنا إلى ما عملوا من عمل وجعله هباء منثورا الله zuwa كسنتو abin da suka aikata na aiki sai muka sanya shi ya zama kura a barshen kalwa ma'ana ba shi da sakamakon a gaban Allah ya yi wahalar banza kawai a kyau يعني العمل التي عملوها عملوها لغير وجه الله تعالى أيك تستحيك تا بدون الله با أبطلنا ثوابها ثم لا لا تفاجم قوما من أجل وجعلناها كالهباء sai mutum ya zama kamar kura almanzu wacce ake shekar da ita wa huwa zubabu shi ne kura allazi la yura fi shi'a'i shamsi wanda ba a ganin ta cikin hasken rana an sheka ta kawai ta wuce shi ke وروى علي بن حاتم الثاني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي بن حاتم asfari allah ya kare ta gare shi ya yi da wani daga ta ta sallama yake cewa yu'maru bi bi'ali ay da ba ba'ati minan nas za a yi umarni da dandazon jama'a yau ba su ya mutane tashin kiyama ita aljanna cewa wannan dandazon gaba ɗaya ku tafi zuwa gidan aljanna hatta ki za ta nauyin ha har sai موسى فشجاء الجنة واستنشقوا رائحتها ففي شاكي قمش الجنة جنيمة الجنة جنش الجنة ونظروا إلى رسولها كالذي إن بين يليتم الجنة لكن أدون الأول بين بينا وإلى ما عد الله لأهلها فيها sai sun ga irin abin da Allah ya tare da ma'in aljanna a cikin cikinta sun gane wa idanuwarsu kuma ga shi an ce su je su shiga kaga za su gama sa rai Allahu Akbar nudu an an sarfu anha sai Allah ya kira ga mala'iku ya ce ku kore su daga aljanna ba za su shiga ba فإنهم لا نصيب لهم فيها domin ba a suna rabo a cikinta fayyarjerona da hasaracin wani nadama? sai su dawo da hasara da nadama ma wata al'awwaluna wani nuna bibin daya wanda mutanen farko da na ƙarshe ba taɓa dawowa da hasara da nadama irin tasu ana kuka zama da shi wani nuna sai su ce rabbana لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا بالزواج ما أعددت لأولئك سنت يا الله إنا ما لا تنفروا وتلك وتكرهم بعد ذلك كمونا منا وانا أقول ده عمك ساعي الشكير أقول لك كان ده موئنا لأولئك مسؤولك كان أحوال علينا ده يا فسوكي كريم معناه da ma baka nuna mana aljannar ba tun farko kawai ka da keyar mu zuwa wuta to da ya fi mana sauki Allah kar ka samu wuce shi fa yaqulu Allah ta'ala sai Allah ta ce da su zalika ma aradtu bikum da Allah ya haka na so da ku nuna kuma kana ku Ya yace kuntum iza khadawtu ba aradtumuni bil azaimi cewa idan kuka keɓance daga ku sai ku ba wanda yake ganin ku to sai ku yi mun fito na fito da manya-manyan zunubai wanda da fitimun nasa amma kuma fito cikin mutane da fitimun mukbitina turakunan nasa da amalinku wato za ku haɗu da mutane kuna masu nuna musu ayyukanku ayyukan kawai yan aljanna ne ma'ana a idan mutane za mu yi kyakkyawa ko ku ku aikata mummuna khilafa ma kuri sabanin abin da ni kuke ba da ita Allah ne ku rubuta tun daga cikin suka dan ku habtumun nasa kun ku jin tsoron mutane walau tuhabu ni ba ku jin tsorona kun girmama mutane walau tuzilluni ni ba ku girmama ne ba wata taraktum lillahi kun bar abu don mutane walau tatrukuni ba ku bari don ni ba ya'ni bi ajrin na, saboda mutane ku? yawma udhikukum alima iqali jawzat indana ba a ma ama harramtukum min jazili tawari tare da kuma abin da na haramta muku na gwakon sakamako irin nawa kyauta da wani bayan a ranar ya yawon ba ma wanda yake bari ya ce hadisi bai inganta a gani rawar tsabarani ke tsawon a hadisi dai ku samu nutsuwa da inganta domin ka duba akwai nau'i na kamar an yi yaudara nuna maka abu kuma a kwaɗe ta maka sana'a dai ko kuma an zaɓa wanda ya dace da suka sauna a kwanci wani tsoron malam da rubutar da kuri ya ce da kuma hadisun bai inganta da ƙarshe a kwanciya wata ala wajen rasulallah salasalama wani mutumi ya tambayi manzara salama man naja menene tsira فقال صلى الله عليه وسلم الثالث من الناس كانت متى كل شيء ألا تخادع الله كذلك يودر الله يودر هذا شيء لم تكن هناك لا يجب الله الله يزنى وقد كان مثلي يزنى الله بايع قال وكيف يخادع الله ترى يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم أن تعمل عملا أمرك الله ورسوله به يتشرك أيك ونأيك وأن ألا لمرتك وقضي بشيء وتريد به غير وجه الله أما كما كي وأن أيك تريد وبذلك وزنا لك تكون muka ce in za ka yi sassa domin irin kungiyar ku su ce a ah, wani namu ne to kaga sallah dai abu ne Allah ya yi maka umarni da manzon ko to amma ka saboda kayi da saboda kungiya da ce kai nata ne to kaga a nan ya zama ke cewa mutum ya yi ba don Allah ba ya ce ce wancan riya in ka fi tsoron riya ina shirkun asgar wani shirya ita ce karamar shirka وإن المراد ينادى عليه يوم القيامة لن يريا ذاك كرايش أمام تاج القيامة على وجوه الكلائم فإذا نقول دكة من الله فرقوش من الشمس متعنسد أبدلسد ولا قوة بأعراض الأسماء لا أجرى رياض da يوم guda za ki rashi ya murani ya kai mai wuya ya fadir ya kai mai wudari ya fadir za ki rashi ya kai fadiri ya fadir za ki rashi ya wanda kai kantara don la amalinku aikinka ya so zasta ya faci ko don la amalinku aikinka ya so zasta وبطل أجرك ladanka ya lalace wala ajira laka indana ba ka da wani sakamako a wurin ba ka inda haka ka kun ajiyarka liman kunta ta wani lauru ya mahali tafi ka je ka karɓi a hannun wanda kake yin wannan ibadar domin shi ya kai mayau gari shi ɗarkin an wanda kan ba wa ɗarkin da hankali hankali babba domin yau da yawa da cikin kenan wallahi da kai suna sallah ne domin mutanen kungiyar su wallahi ba ne domin akwai wanda ko da kuɗi za ka haɗa shi ga ɗan wanda musulmai za su sallah a hannun suna amma saboda ne ƙungiyar su ba ɗaya ba ne da ne su sallah in ka tambaye shi yana da hujja daga ƙwararri ko hadisi ba shi me ya dalilin saboda kungiyar daban da bambancin kungiya da da ma akwai wanda shi kuma ya yi da musulmai ne amma ba zai iya yin sallah tare da su ba yana jin tsoron kada a gani kar su wani su gani su ce ai ya zama rabi sallah bai da wani abu ne mai hankali da haka kuma da zai zama sallah shi wannan mutumin da za ka yi ma wannan na farko dai ba shi da wuta mai da hajjar bai da arziki da zai hajjar ta ko da wuta sannan nan Allah kaɗai ne ke bukata duk wanda ya sallar shi don wani ba shi ta yi hajjar Allah da wani ya sha wani banza kaga annan babban hanyar shi ranar kiyama Allah ta kaji ce ka fi zuwa ga wani suka yake yin sallar da domin ya kai mai yaudari da kuma su da ta su ba ta yi sakamakon ibada ba. Wasu ila kwanin shugaba Allah min al-mu'min malik mu'min yace an tambayi wanda da shi masu yi kuma a cewa ne ne ke san sarki Allah da yin abu ya قال سيدي الله a محمدة الناس in kai aiki kada ka rinka son yabon mutane a kowace baki sai ya tambaya ya ne kaji mutane suna a kan abin da zai ce ya raya ya kaji ne kaji mutane sun yawa to kada ka yi wani ba da lafiya وقال المدرب بن القياس الله أكبر مدرب بن القياس من بالمسكين من من يما لم يسلم الفاضي القياس وانا اي وجه مجانا الزن تنزل شعر كثيرة وجه الزنان شيرو الذي ولو كانت دعوة مستجابة أجل هذه الأمراض يتجعلات إلى لوكة الدعاء idan allah ya kirsa su shirya turni irin jirage domin su za su shugabance amma ina musu mummunan addu'a suka ɗaya da yake to ni ne zan tattara kuɗaɗa najeriya su har da yanzu a duk da ke da yake shi da ayyukan domin a cikin risalar sa mai cewa ba don mummunar al'ummar da ta gagawa ce wa ba to Allah ya kama shugabanni cikin da duniya

maimakon da yi masa addu'a Allah ya gane da shi Allah ya sa ya daina zalintar ta sai ta koma tana zuwa Allah ya taka mu Allah ya maka kaza sai al'amuran shi gaba ɗaya sarki ya kasa gane gaba da baya kuma har yanzu kuma shi ne mutum nata ga al'amuran kasuwar sun ne saboda dalilin kaga tare ba su ɗan ɗan domin kai da aka zalunce ka kana da cikin mutane guda kuma da mutum a sasana mai ce kuka addu'a tabbas Allah yana karba haka mutum Allah ta yace babu shakka a cikin karɓar addu'ar mutumin da aka zalunce shi to sai ka daga hannu ko ka daga hannu ka ce ya a mutina da abokiyar na sun zalunce ni ya Allah ta yafe musu tun da kayan mun alkawari suna da mutum da muka addu'a za ta karba ya Allah ka shirya da mutina ka dawo da hankalinsa zuwa gare ni ya Allah ka ba mu arziki mai albarka ya Allah ka shirya mana ƴaƴayen ya Allah ka dakatar da mu Allah ka buɗa mai gidan ka sare maka yadda zai mana adalci da shi wannan shi ne abin da ya dace saboda a kowace a wani lokacin karfafiya ce ko shakka ba ta fito da bakin asali sallallahu to ka gari ba ke nan da amma duk wanda ya zalunce ka kuma ta wata mummunar addu'a na farko ne ka sani cewa an biya ka za a kama shi domin ya zalunce ka to wannan da za ku shi shi ke zuwa an biya ka lalar an biya ka zalunta ka da yake da eh, ranar babu wani sakamako kansa shi yasa ta sa ta mai hana suna Aisha a lokacin da aka sace wani a baya shi ma zai ta rasa ya mata rasa ki sosai sai ta ce sai ta yi addu'a mara kyau a kawai ta su mata fara da ya ce a kanki wannan addu'a da ihi bi zambihi kyale shi da zunubin bai zai hadu da Allah domin kika yi wannan addu'a ta farkin karɓo wani tashi daga cikin hannun domin Allah zai kama shi kuma zai daidai shi a rayuwa kuma shi da za su yi kamar shi kawai ma da Allah ta ce domin an kawai da su ka karanta da kuma kuma na misali cewa a karkatira ta ta ta farko cewa mutane guda biyu Allah ba ya kuma wani su zama da duniya na biyar da mutumin da kasance yana zalimi da kuma mutum da ya saba wa iyayen azzalimi rayuwar da ba ta kyau to ka duk wanda wani kamar shi kawai ko kuma kawai kamar shari'a domin kai riba ta ka na farko ka ya ce Allah ta ala ce ala yi kuna a yankin ruwa mai shi kuma kusan Allah ya gafarta muku na ku zunuban ne duk ita ka ya ce ma wani to kai ma Allah zai yi maka wasu zunuban kamata da kamata da su abu na farko duk inda ka yafe wa wani Allah sai ya take darajar ta ko kuma za ta fara da mai ma za ta samu abdul bi abdul illa hadisi da cikin musulmi shi wa ba ku inda ka rubuta da Allah yake yi wa ne abuwa da ya ga sarki daukaka ta yi da kan da su ka a duniya ko ka ta Allah ne da zabiba kada wata za ta ci a nan shi ne tana da damar ka roƙi Allah dukkan bukatun da take da su ba ma a kan abin da aka zalunce ka ba duk bukatun da kake da ta saboda kana cikin mutane uku da muke addu'a Allah zai karɓa saboda an zalunce ka sai ka ga buɗiyar ka tattar da tsammani a maimakon ka ce Allah ya kama shi Allah ya haɗa shi da bala'i ka haɗa shi da rashin nutsuwa Allah ya kama shi ka haɗa shi da bala'i da rashin nutsuwa amma sai da kirkiya domin ne domin